يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لهم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin fadalarsa da rahamarsa ya sake kara mana dama ta rayuwa da lokaci wadda yau gashi mun dawo bakin darussanmu da muke gabatarwa na yau da gobe a cikin wannan makaranta mai albarka wannan college nursing namu da ke nan cikin garin bauchi muna roƙon allah ya ƙara rayuwar mu albarka ƙara mu zurriyar mu albarka waɗannan darussa da muke gabatarwa Allah ya sa karɓa ne a wajen Allah Allah ya sa su amfani mu ranar alkiyama kamar yadda aka sanar yau za mu gabatar da muhabara wadda muka yi shi take da musulunci zaɓin Allah ne addinin musulunci Allah ya zaɓar da wannan addini mabayinsa da kansa shi musulmi wanda ya yi imani babu abin da ke tsakani shi da mahalicinsa sai godiya da kuma dokewa wajen bauta maka saboda Allah ya mishi komai Allah ya mishi komai addinin musulunci zaɓi ne na Allah Allah ya zaɓi wannan addini a matsayin addinin da za a bauta mishi da shi inna dina inda lani al-islam Allah ya ce inna dina inda lani al-islam lallai addini a wajen Allah Allah ce shi ne musulunci addini a wajen Allah shi ne musulunci duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba ba zai haɗu da Allah lafiya ba duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba to ba zai samu kusanci da Allah ba ba zai samu rahamar Allah ba sannan azaba ta tabbata ta dawwama akan saranan alkiyama wa man yabtaji ghayra alislam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin khasirin wa man yabtaji ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi ya bauta ma ya nemi kusanci a wajen Allah ko ya bauta ma Allah ba da musulunci ba falan yi kubala minhu Allah ce ba za a karbi abin da a matsayin addini ba wa yadda yabtaji ghayra al duk wanda ya nemi ya riki wani addini ba musulunci ba falan yi kubala minhu ba za a karbi duk abin da yayi da wannan addinin a matsayin bautan Allah wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah yake kuma ranar lahira yana daga cikin asararru waɗanda suka yi asara in uwana masu albarka wannan addini da aka ce zaɓaɓɓe ne a wajen Allah addinin da Allah ya yarda a bauta mishi shine musulunci duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karɓi abin da ya yi da sunan addini ko bauta ba ranar alkiyama yana daga cikin waɗanda suka yi asara wannan maganar Allah da kanshi ya faɗi kayansa jama'a mun fahimta? ba convention aka yi aka tara malamai suka je suka zaɓar wa mutane addini ba ubangijin mutane shi zaɓa musu addini da kan ba malamai ne suka yi ijtihadi suka ce duk wanda ya bauta ma Allah da wani addini in ba musulunci ba Allah ba zai karba ba Allah ne ya ce ba zai karba Allah a cikin alkur'ani yake cewa إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن تموتن إلا وأنتم مؤمنون إذ قال له ربه أسلم الله يسمى النبي إبراهيم سلم ميكويا كتايا أكم مسلمتي شر قال سيتي أسلمت لرب العالمين na sallama na miƙa wuya ma Allah Ubangijin kayafi wannan wasiya da Allah ya ma annabi Ibrahim Allah sai ya ce wa wasa ha ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim sai ya tara dukkan ƴaƴansa sai ya musu wasiya da wannan wasiya ta Allah ne wa yaqub annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya tara ƴaƴansa annabi yusuf da ƴan uwansa baki daya sai ya musu wasiya da wannan wasiya da Allah yayi ma annabi ibrahim ya baniya yace ya ku ƴaƴana inna Allah hastafa lakum ad-din Allah ya zabar muku da addini kun ji Allah ne ya zabar da addini inna Allah hastafa lakum ad-din yace musu Allah ya zabar muku da addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face kuna musulmai waɗanda suka miƙa wuya wa Allah suka miƙa wuya ma dokokin Allah jama'a mun fahimta inna Allah hastafa lakum ad-din Allah ya zabar muku da addini addinin zaɓaɓɓe ne Allah ne ya zaɓe shi su al'umma su al'umma shi musulmi zaɓaɓɓe ne a wajen yadda aka zaɓi addinin Allah ya zaɓi addinin haka ya zaɓi waɗanda suke musulmi. musulmi ba abinda za ka yi in ba godiya Allah Allah ya ce wa jahidu fillahi hakka jihadihi wajtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير الله يجي وجاهدوا في الله حتى جهاده كي كي جهادي كي كذر كذر a tafarkin Allah Allah ya ce iya karfin ku tsaya ku yi hidima wa addinin Allah ku yi ɗawainiya wa addinin Allah ku yi kai kawo don ci gaban addinin Allah har da jihadihi iya karfin ku akan addinin Allah ku wacce ta bakun Allah shi ya zaɓe ku da wannan addini kuka zama musulmai kuka yi imani kuka miƙa wuya ku wacce bakun Allah shi ya zaɓe ku da wannan musuluncin wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin sannan bai sanya muku wani kunci da wahala a cikin addini ba millata abikum ibrahim kuma shi ne tafarkin babanku annabi ibrahim ba yanzu Allah ya ce mishi aslim ba yace aslamtu li rabbil alamin huwa salmakum al muslimin huwa man yaudu ila Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ya sa muku suna musulmai sunan addinin ma Allah ne ya sa da kansa shi ya zaɓi addinin shi ya zaɓe ku shi ya zaɓa ma addinin suna da kansa ba malamai suka zaɓi suna ma addini huwa musulmi na min qablu wa fi hada Allah shi ne ya sa muku suna musulmai tun tuntuni da kuma sunan ya zo kuma a cikin wannan alkur'ani na jama'a mun a wani ko Allah ya ce summa awratna alkitaba allazina safaina min ibadina اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم kotafele wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah zalika huwa al fadl zalika huwa al fadl Allah yake kuma auratna al kitaba allazi nasqatayna fi ibadina sai muka gadar da wannan littafin al qur'ani mawa Allah yake ma waɗanda muka zaba daga cikin bayin duk wani ma abocin al musulmi da yayi imani zaɓe ne a wajen Allah sun ma'auratun alkitabar lazinan tsafaina min ibadina Allah ya ce sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani ga zaɓaɓɓu daga cikin bayinmu waɗannan bayi faminkum zalimun li nafsihi a cikinsu akwai wanda yake zaluntar kansa yake wafi da dokokin Allah yake taka dokokin Allah Allah kan hana shi ya ƙi hannuwa wa minkum muqtasidun akwai waɗanda suke tsaka tsakiya abinda Allah ya hana sun hanu abinda yace su yi sun yi amma kuma ba ƙari in yayi sallah kuma ba nafila in yayi azumin ramadana kuma ba na nafila wa minkum sabiqun bil khairati bi idhnillah akwai waɗanda kuma suke musabaqa rige da izinin Allah yayi na wajibin yayi na farilla ya tira zakka yayi sadaka yayi sallah yayi nafila yayi yayi azumi yayi nafila جمعهم في ذات إيمان الله با وطن إيمان تهنير دول الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء wannan zai kowane musulmi kowane musulmi ya tashi don neman shari'a a wajen Allah domin shari'ar kofar abu da take idan ka nema Allah da shari'ar da kai kar wani wanda bai yi imani ba ko bai tsayu akan tafarki ba ya ce to tun da waɗanda suka yi imanin an zaɓe su nemi ba a zaɓe mu ba shi kenan mu zauna a'a kofar abu da take jama'a muna fahimta shi manzon zaɓaɓɓe ne a wajen Allah wata musulunci tsarin duka tsari ne na Allah tsarin duka tsari ne na Allah shi manzon shi manzon zaɓansa Allah yi duk wani manzo haka Allah ce Allah ku yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas min al wa min an Allahu ya safi min al-mala'ikati rusulan Allah shi ke zaban manzanni daga cikin mala'iku a ce mala'ika Jibril shi zai dinga zuwa da aikan wajen manzanni Allah ne zabe shi wa minan na, haka manzannin da Allah ya aiko su zuwa ga al'ummomin su Allah ne zabe su Allah ya safi min mala'ikati rusulan wa min annas Allah shi ke zaben manzanni daga cikin mala'iku wanda za su dinga zuwa da sakon wa manzannin Allah da annabawan Allah sannan kuma Allah shi ke zaben manzanni daga cikin mutane to sai ya zabi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sahabbansa suka rantsar da shi a matsayin manzon Allah Allah ne ya ce shi manzon Allah تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أولي هو ياسين والقرآن الحكيم في إنك لمن المرسلين الله tilka تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق waɗannan ayoyi ne na Allah muke tilawar su gare ka muke karantar da kai su Allah ya ce da gaskiya Allah sai ce mishi wa innaka lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laminal mursalin Allah ce kana daga cikin manzanni Allah ne ya zabe shi shi manzon Allah a wani ku Allah ya ce Muhammadu Rasulullahi Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne jama'a muna fahimta duk abin da ya shafi musulunci daga wajen Allah abin yake to idan musulmi ya fahimci haka kuma ya kamata kowane musulmi ya fahimci haka addininka addini ne da Allah ya sabar maka addininka addini ne da Allah ya zafar maka ba a bauta ma Allah da wani addini Allah ya karɓa sai wannan addini na musulunci sunan addinin Allah ne ya zaɓi sunan da kansa manzan Allah ne ya zaɓi manzan da kanshi kai da ka zan musulmi baiwa ce ta Allah da gata ta Allah ya zaɓe ka a cikin masu imani da Allah jama'a mun fahimta ne mafi tsadar abinda Allah ke ma mutum a rayuwar duniya ya yi shi mu'mini yi shi musulmi mafi tsadar ni'ima mafi tsadar ni'ima da Allah zai maka a bayan kafa in ya yi ka musulmi ya ma komai idan ya yi ka musulmi ya ma komai in ya yi ka mu'mini ya ma komai duk abin da ka ba komai idan ka rasa musulunci duk abin da ka samu ka rasa komai idan musulmi ya fahimci haka ya fahimci wannan gata ya fahimci wannan zaɓi da Allah ya mishi ta kowace fiska ashe akwai bukatar ya rike addininsa da kyau kar ya yi wasa da addini kar ya yi wasa da addini idan musulmi ya fahimci wannan ni'ima da gata da Allah subhanahu ta'ala ya mishi na wannan addini na sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya kamata ya rike addininsa da kyau to idan mun fahimci wannan gabar cewa addinin mu zaɓaɓɓen addini ne a to abu na biyu shine ne dukkan kafirai idan suna kan addini kai musulmi ka kwana da wannan ka tashi da wannan idan kafirai yana kan addinin yana kan ka kai da karye addinin ka kwana da sanin haka ka tashi da sanin haka ba su son addinin ba su son addinin ba su son wadda ya rike addinin wannan ita ce aƙidar su tun tuni ba annabi ɗaya daga cikin annabawan Allah da Allah ya daga da ba su yaƙe shi sun yaƙi wadda ya rike addinin ba ya kamata kowane musulmi ya kwana da sanin haka in ka yadda ma haka ne in ma baka yadda ba ma haka ne idan ka fahimci gatar da Allah ya maka in ka fahimci wannan gata da Allah ya maka da musulunci to ka riƙe musuluncinka da kyau domin abokan gabanka damuwarsu wannan musuluncin da yake hannunka wannan musuluncin da ka riƙe jama'a mun fahimta Allah a cikin alkur'ani ce wala yazaluna ku? ولا يزالون يقاتلونكم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ملوك تنسر كيسي ولا يزالون yuqatilunakum Allah ya ce ba za su gushe ba suna taya yaƙar ku tuntuntuni sun yau ma suna yi Allah ya kuma wallahi zaluna ba za su gushe ba suna yi hatta yardukum an dinikum in istabawu sai sun ga sun da ku baya sun riddatta da ku gabarin addinin kuma tukar suka samu daman haka to abinda Allah ke gaya ma karka ba da dama akan haka wala ya zalu na yukatilunakum Allah ya ce ba za su kushe ba suna ta yaƙar ku ta hanyoyi daban-daban hatta yardukum an har sai sun ga sun fidda ku daga addininku, ku in istabahu in sun samu daman haka wa man yartadi minkum an dini Allah ya ce duk wanda ya ridda gabarin addininsa aka ce yau kuma ya bar musulunci ya bar musulunci wali ya zubillah fa yamut wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah ya ce shi da wuta tutu har abada jama'a muna ji Allah ya ce wala yazaluna yukatilunakum ba za su gushe ba suna yakar ku hatta yarudukum an dinikum har sai sun ga kun bar wannan addinin ku jama'a muna ji to kai kuma ka dinga tuna ƙimar abin da Allah ya baka na abin ka rike shi sama da yadda kake rike ranka rai amfanin sa abin ka wallahi bai kai amfanin addini ba numfashin da kake shaka wallahi kimar sa bai kai kimar addini ba abinci da abin sha da kake bukata a rayuwa wallahi ƙimarsa bai kai ƙimar addini ba inda ka fahimci addini inda ka fahimci addini shi yasa su hamza radiyallahu anhu su suka ba da ran saboda addini don addini ya fi ran kima wallahi addini ya fi ran kima za ka kare haka tseren da ran zai fita hadisin abdullahi dan masud al-imam ahmad fi al-hadith malam albani ya inganta hadisu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna allaha qasama bainakum arzaqakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum Allah ya kasafta halayenku dabi'unku a tsakaninku kamar yadda ya kasafta arzikinku a tsakanin wannan ga yadda halayensa suke wancan ga yadda halayensa suke wancan ga yadda halayensa suke annabi ya ce Allah ya karkasa muku halayenku a tsakaninku kamar yadda ya karkasa muku arzikinku a tsakaninku sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib Allah na ba da duniya ma yake so da wadda ba so in dai a rayuwar duniya ne duk abin da ka gani abin mai imani da ka gani a wajen wanda ko Allah yake zagi saboda abin ba shi da kima abin Allah wala yu'ti dina illa liman ahabba annabi yace Allah bai ba da mahda addini sai ma wanda yake tsananin son a wata riwaya wala yu'ti imana illa man haba bayi ba da imani bayi ba da addini mutum ya zan mai addini mai riko da addini annabi ya ce sai wanda Allah yake son sa fa man a'abahu Allahu dina annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi addini riko da addini kula da addini a ahabbahu hakika Allah ya nuna mishi kauna da soyayya iyaka to wannan addinin shi suke so su kwace a ranka Allah ce kuma ba za su bushe ba ba yaƙi ne na shekara ɗari ba ba yaƙi ne na shekara dubu ba ba yaƙi ne na shekara dubu ɗari ba Allah ce wala kati nuna kuma ba za su bushe ba suna ta yaƙanku ta fiskoki daban-daban hatta yardukum an dinikum har sai sun maida ku baya sun riddar da ku gabarin addinin ku in bawo matukar suka samu damar haka to abinda Allah ke gaya maka kuma karka ba da dama a kan a farko sun so su murkushe addinin ne duka a wayi gari ba addinin abin sai fi karfin tun ran da hasken musulunci ya bayyana hankalinsu ya tashi suka yi tsamara domin yaƙansa sun so a daidai wannan lokacin a ce babu shi a murkushe shi a murkushe shi yuri tunan يطفئوا نور lahi bi يطفئوا نور الله بأفواههم والله ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله يكي يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواتهم سنسو سبشي حسكن الله سبشي مسلمتي أوايقري بابشي دباقنا سو ta hanyar maganganu da yarfel da faɗe-faɗe da miya bun maganganu akan musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam Allah ya ce wa ya Allah ya kifir hakan ya faru illa an yutimma wuya ce sai hasken ya cika walau kari alkafirin ko kafiri ba su Huwan allazi arsala rasulahu bil da Allah shi ne wanda ya aiko manzonsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya shine musulunci li yuzhirahu ala dini kullihi don ya dora shi akan duk wani addini yayi galaba akan shi walau kare al mushrikun Allah ya ko mushrikai ba su so to Allah a bishe addinin Allah ya ce ba zai yi ba zai yi inda ka san artabun da manyan arna suka yi a baya don su ga musulunci bai wuce inda suke so su tsare shi ba inda kasar mai faru ba za ka yi tunanin yanzu za a iya bishe musulunci ba tun da ya fasa wancan jet ya wuce ba jet inda zai tsare shi ka kalli musulunci ma na da ka kalli yadda addini ke ci gaba kawai kirga masallatan juma'an da ka sani a iya garin bauchi ka faɗi masallacin da ka ba da dubu hamsin kafin aka gina shi ko da ta yi ko ba ta yi a yi ko ba da'a yi ba Da a yi duk abin da ka gani yana tafiya ko ka sa hannu ko ba ka sa hannu ba wani tun da yake musulmi a matsayin musulmi bai taba ba da dubu goma a sunan aikin addini ba aikin na tafiya ko ba shi ke yana tafiya ƙarshe sai da Allah ya sanar da musulmai ya ce kwantar da hankali su ma yanzu sun ɗebe tsammani ba za su iya ganin bayan musulunci ba al yawma ya isa lazina kafaru min dinikum اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله يقول اليوم مسلمين في كجدك اليوم يجد الذين كفروا من دينكم سوما كافرين سندي بالأماني tsammani wai za su ga bayan musulunci Allah ce su ma sun ɗebe akwai wani yunkuri da za a yi a ce ba musulunci a duniya Allah ya ce su ma ba su jin haka fala ta kashe kuma shan Allah ya karku ji tsoron ku ji tsoron al yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na cika muku addinin ku cici wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imomi na cici wa rabitu lakum al-islam dinan Allah ya ce na yarda ku je ku yi musulunci a matsayin addini su ma sun daidai tsammani an taɓa zama aka yi wani ne saboda murkushe musuluncin ya za a yi a ɗauko daga sama Allah ya ce waje da yankuru bikan labi na kafaru da yuthbituka أو يقتلوك أو يخرجون ويمكرون ويمكرون ya in yankuru bika Lamina kafaru Allah ce ka tuna lokacin da kafirai suka haɗu manyan anna Allah ce suna mitin suna shirya makirci a kanka li yuthbituka yuthbituka ay yahbisuka me ya kamata a yi da kai waɗansu suka ce a yi atakin annabi sallallahu alaihi wasallam a yi wani kurkuku ko a kasan kafa ko a wani hu a tsare shi har ƙarshen rayuwarsa waɗansu suka ce a auyar luka waɗansu suka ce mu je mu far mishi kawai a kashe shi komai ta tabbata ta kone auyin furjin waɗansu suka ce kar mu kashe shi za a yi rigima a fidda shi a gari wayan kuruna Allah ce suna wannan kulla makircin wayan lahu Allah na shirya musu nashi wallahu khairul makircin to sun daina tsammani sun daina tsammani to amma shirin da suke ma musulmai ne yayi za a yi su raba ka da imanin su raba ka da aƙidar su raba ka da tauhidinka su cire ruhin addinin a cikinka a barka da sunan musulmai wannan shine abin da suka tasa musulmai da shi jama'a suna shi kai musulmi ka san haka su ma su waye gari a ce ba musulunci Allah ya ce su ma sun san ba haka shine ma'anan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum Allah ya ce ba za su gushe ba suna yakan ku sai sun raba ku da addini yanzu su ma sun gamsu a ce ba addinin ba zai yi ba to amma yanzu ya da ai a raba ka da addini wannan shine tarkon da al'ummar musulmai suka fara sai da Allah ya ja kunnen ya ce mana in kun biye ma'ara in kun biye musu za su raba ku da addini ya ayyuhal ladina amanu in tufi'u alladhina kafaru كفروا يردوكم على أعصابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا التي يقوى أن سكي إيماني بأمر in tubi ulladina kafaru Allah ce in kun biye makafirai da ba'da kun kafirai za su riddar ku bayan kun yi imani ku zama kafirai kaga yanzu magana ya dawo kan ku ko musulmai yanzu an bar kan maganan addini don addini ba zai yiwu a dakile shi ba Allah ce to sun dawo kan ya ayyuhal ladina <laughs> ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ku wanda suka yi imani da Allah in tudiu fariqan min alladhina utul kitab in kun biye ma wani yanki da cikin ahadul kitabi yardukum a aqabikum fatan karibu kafirin Allah ya su ne da kuruwa Allah ya ku dan asararo jama'a kuna ji in musu kuka yarda da su kuka yadda da salonsu Allah ya ce da su ne da koruwa yanzu kaga yakin ya dawo kan ku musulmi to sai aka shirya hanyoyi daban-daban yayin da a kullum domin a rabar kudin yadda a sai yau ba musulunci ba zai yi ba amma an san kai za a iya barinka da sunan musulunci amma ba imani tattare da za a iya barinka da sunan musulunci ba ka da aƙida ba ka da ruhi na addini a haka ka mutu ka je ka samu Allah jama'a mun fahimta mataki na farko sai suka ɗauki salo na ƙayatar da miyagun ayyuka da musulunci bayi so domin su burge domin mai kwaikwayo da su jama'a mun fahimta harbul afkar ne yaya za a canza tunaninmu ya zama duk abin da ke hannunka yi burge ka abin da ke hannunsu shi ke burge ka duk ran da ka ajiye abin da ke hannunka ka ɗauki abin da ke hannun wani to ka durkusa a bautin wannan mutum balle ka ajiye shiriya ka ɗauki mata ka ajiye shiriya ka ɗauki mata Allah ku akbar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tattabi'unna sannan man kana qablakum annabi yace za ku yi tabibiyan hanyar waɗanda suka gabace ku حذو القبة بالقبة hankin kifiya da hankin idan aka yi kifiya ba akwai waɗansu 'yan labba guda biyu da ake a gefe ba annabi ya ce haka da da su ɗaya so ne a nan ɗaya ko ne a nan shibiran bi shibirin annabi ya ce ɗani da ɗani in sun taka taku ɗaya a cikin kafirci annabi ya ce za ku taka taku ɗaya kamar nasu zira'an da zira'in annabi ya ce zira'i da zira'i in sun yi tafiyar zira'i ɗaya a hanyarsu annabi ya ce kuma za ku yi tafiyar zira'i ɗaya a hanyarsu hatta laudakar jihura babbin da dakaltumu annabi ya ce wallahi inda za su shiga ramin damu da matsatsinsa da duhunsa da kuncinsa da rashin amfaninsa da dakaltu muku annabi ce kuma da ku je ku shiga saboda tsafin kwaikwayo da su a kai ko ba shi da amfani ko mai cutarwa ne in dai sun yi annabi ce za ku koye su kulla ya rasulullah sabai suka ce ya manzon Allah man al-yahudu wan nasara suka ce annabi kana nufin yahudawa da nasara fa kada alaihi salatu wa salam annabi ce faman to wa nake nufi in masu annabi ce za ku yi ta ainihin arna za su yi ta burge ku za ku yi ta kwaikwayonsu duk abin da suka yi annabi ya ce zai burge ku kuma sai kun yi taku da taku abin da duk suka yi in mita ɗaya ne annabi ya ce kuma za ku yi mita ɗaya ba za su yi mita biyu ko ku yi mita ɗaya ba hatta laudakar juhura babbin annabi ya ce inda yahudawa da nasara za su shiga ramin damu ba amfani ban da kunci daga kansu muku don abin kwayonsu annabi ce kuma da su je mushi kulla ya rasu da sabai suka ce sai muka ce manzon Allah al-yahudu wa nasara kana nufin yahudu da nasara da mu kwaya kana faman annabi ce to wani kiristi in ba ba jama'a sun ci duk wani abu ko sharri ne akan mutanen mu in dai sun yi da su ga mutanen su yau musulmi ne musulmi ne musulmi ne ga tsarin da annabinsa ya zo da shi idan neman aure ne kama tun da a su za a ɗauki budurwa a je a yi shopping a fita a je a yi kaza haka shi ma da su yi da budurwarsa kuma wanda bai yi haka ba bai waye ba idan an zo aure yadda suka yi so a yi auren ko suke yi haka da a yi a fita a je a yi wancan eben a koma a je a yi wancan eben a koma a je a yi wancan eben wadda kuma bai yi ba ko ba ta yi ba ba ta waye ba ne idan haihuwa aka yi haihuwan haihuwan ana so a yi bikin haihuwan ne irin nasu idan birthday ne yaron ya cika shekara ɗaya ko biyu irin nasu wadda baya haka alhaji aliyu wadda baya haka ba kauye ne bai waye ba ai rashin wayewan malam nurdin rashin wayewan tunaninka aka juya kai yanzu a ce kai yanzu a ce ka dubi iyayenmu da suka yi tarbiyyar mu ka kalli rayuwarmu a ce ma ƙauyawa ne suka yi tarbiyyar mu haka kai za ka yi dan bai kamata mai hankali ya ba ka duba tarbiyyar da iyayenmu suka mana kuma ka dubi matsayinmu a rayuwa a yau a ce ma ƙauyawa ne suka yi wannan tarbiyyar mu to kai ka taɓa ganin babanka ko kakanka ko wani sarkin garinku yana badda yana yanka ke? jama'a mun fahimta annabi ya duk abin da suka yi da ku yi to ta wannan hanyar za a raba ku da addini ta wannan hanyar za a raba ku da addinin yau fa ya sai al'ummar mafi kashi mafi kashi shine cin abinci mafi kashi shine cin abinci in ba irin cin abincinsu kake yi ba to naka na ƙauyanci cin abu na fahimta ka sani cewa waɗannan tunani da ake sama kake kallon wayewa ne sannu-sannu addinin ka da arabaka addinin ka da arabaka yaƙar ka ake yi Ya karka ake yi addinin ka da arba ka da shi laƙadi allamakum nabiyukum kulla shay'in wani bai yahude ne yace ce musulman farisi musulmai kun ji daɗin ku annabin ku ya koya muku komai da komai kai da aka koya ma komai da komai ina kake bukatun ka je kai aro yana daga cikin tsarin raba ka da wannan addini dukiya da za a kashe don zuwa da abin da zai shagaltar da kai gabarin addini innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu liyasaddu فسينفكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله يكي إن الذين كفروا للي ودن لسوء كافر تيم الله ينفقون أموالهم سنة كشي دوكي يسديوا إن شاء الله ليسدوا عن سبيل الله دون سكنجي متاني daga hanyar Allah jama'a kuna ji na'am innan na kafaru Allah ya ce lallai waɗanda suka kafirce ma Allah yunfikuna amwalahum suna kashe dukiyarsu li yasuddu an sabilillah don su kange bayan Allah daga bin addinin Allah dukiya za a zuba za a zo a dubi tsakiyar tsakiyar tsakiyar al'ummar sai a zo a buɗe muku wani gidan titi saboda an san daga inda aka ɗauki hankalin mata daga inda aka ɗauki hankalin matasa an san an karya al'umma duk waɗannan manyan gidajen kafofin sadarwa da kuka jarabtu da su da kuka jarabtu da su kaso mafi yawa na hadafinsu shi ne dakushe manufarku da addini wani ya ɗauki sauraron waɗannan kafofi kamar zikirin safe da yamma lafiya wani ya ɗauki waɗannan kafafe kamar zikiri kamar wuridinsa na safe da da wuridinsa ne shiri ƙarya ne a ce don amfanin ku ake cire waɗannan miliyoyin daloli a akwai abin da ake so a yi nasara a kan haka za a zo tsakanin al'umma a buɗe gidan tv kaza a buɗe gidan tv kaza kafin ka ankara duk an ɗauke hankalin mata an ɗauke hankalin matasa to shi kenan ku dokawa in an bar ku an san an durkusar da ku duk wanda ya jarabtu da waɗannan ababen ko matashi ne yana da wahala ka gaba kallon ba kawai yake ma mahaifinsa duk wanda ta buɗe ido da waɗannan harkoki yana da wahala wai a ce mamanta ba sa mata kallon ba kauya ce ki dubi tarbiyyar ki da kyau da wayewar ki bai kamata a ce maminki ba kauya ba ce inda ba kauya ce da ba ta miki wannan tarbiyyar ba juya tunaninki aka yi kike ganin mamarkin ba kauya ce ko babankin ba kauye tunaninka aka juya don ka yaƙi baban kan da al'adarku da addininku yasa kike ganin abin da ake yi a addininku ko kyawawan al'adunku kana ganin shi ƙauyenci ne tunaninka aka juya ba haka ba ne wallahi ku yi taka tsantsan da waɗannan kafafi ku yi taka tsantsan da waɗannan ku yi taka tsantsan da waɗannan kafafe na sadarwa na tauraro da na kallo da aka addabe ku da su wallahi kafin ka kara an canza maka tunai. yau ba an waye gari mara yana da wahala ka samu wani daga cikin mutanenmu duk girman kasar nan ka samu abin da yake burge shi in takalmi ne takalmin da yake burge shi yana waje idan wani mutum ne wani mutum ɗin da yake burge shi duk abin da zai burge shi babu shi a ciki shi ne san tunanin za a canza. amin yana daga cikin hanyoyin da suke bi domin raba ku da addininku da daga ku a kan tarbiyyarku da ɗora ku a kan tarbiyyarsu shi ne waɗannan social media da suka cika gidan kowa yanzu dai kaga ɗanka ya lalace ba sai ya haɗu da abokai ba wayarsa ta ishe shi lalacewa yarka ta lalace ba sai ta haɗu da ƙawaye ba wayar ta kawai ya ishe ta lalacewa wannan waya da take hannunmu wallahi mutanen kirki ma da ake musu kallon mutanen kirki kamammu da yawa sun lalace sanadiyar waya balle yaro dan shekara sha ko yarinya yar shekara sha ko ishe idan ma ɗigo take so ta kalla ko ta koya akwai a wayarta in luwaɗi yake so akwai a wayarta duk waɗannan hanyoyi na barna ga sunan yana tare da su kuma kun watsar da ƴaƴan kun yi nesa da ƴaƴan ku wannan shine mafi sharɗin abin da muke ciki mutanen mu in kaga mutum da ɗansa in kaga mutum da ɗansa to karamin ɗa daga shekara biyu ne zuwa shekara uku yana da wahala kaga wani a cikin mutanenmu ɗansa ya kai shekara sha bakwai ya rike hannunsa suna tafiya zai bukaci ɗan ne kawai in zai in ka gan shi da ɗan shi ɗan karamin ɗan lokacin da ɗan ke bukatar uban kai kuma ka sake ɗan lokacin da kai kake bukatar ɗan ka sake ɗan ku zauna da matanku ku zauna da 'ya'yanku ku fahimtar da su addini ku nuna musu abin da ya dace ku nuna musu abin da ya dace ku musu wa'azi ku faɗakar da su da su gane ko ba da su gane ba wa'azi wa'azi annabi yaƙo ya ma annabi su tun bai wuce shekara bakwai ko shekara tara ba yau ga annabi su kusan shekara arba'in ya ce baba wannan shi ne abin da ka gaya mini ina yawa har za ta awilu ya yi min ya ce mishi baba kaji abin da ka gaya mu ya fahimta ko bai fahimta lukmanul hikima da ya ajiye ɗansa yana ɗan ƙarami yake mishi wa'azi yana ganewa ko bai gane ka dinga zama da ɗaya maza da mata kuna hira kana ba su labarin abin da ka fahimta na rayuwa kana gaya musu haɗurra irin na zinace-zinace haɗurra irin na alfasha kafofi na makirci da za a iya jan kafansu a raba su da addininsu a raba su da tarbiyyarsu a canza musu tunani ka wayar ma 'ya'yanka kai ka wayar ma iyalanka kai jama'a mun fahimta duk waɗannan hanyoyi ne duk waɗannan hanyoyi ne da al'ummar mu illa marrafin kai kai tarbiyyar kanka wayarka ka san abin da ka ji da abin da ka gani ubangiji zai tsaye da kai ya tambaye ka akai ranar mutuwa illa sam'a wal basar wal kullum kullu ulaika kana hannu masu da ji da gani duka ubangiji zai tsaye da kai ranar alkiyama kar ka ga wai a daki ka gani akwai matsala ka yi wa kanka wa'azi ka ajiye matarka ka gaya mata ka ajiye yarka ka gaya mata ka ajiye ɗanka ka gaya mashi. abin da kake banta da wayar ka gani abin da aka gani Allah na tambaya a kai ranar alkiyama abin da aka ji Allah na tambaya a kai ranar alkiyama shi wa'azi yana da albarka shi ya sa Allah ya sanya shi ya zan hanyar shiryar da bai karkare na wani lokacin da ka faɗan kana faɗan sai fashe da kuka kuma ya daina ya gina ya gyara ya gyara mu dinga ma ƴaƴanmu wa'azi mu dinga zama da su muna nuna musu irin tarko da ake tsana musu domin durkusar da su a gaban abokan gabansu kai ma ka gyara kai ma ka gyara kai ma ka gyara ke ma ki gyara ka gyara ki gyara duka mu haɗu mu gyara in mun gyara in mun gyara Allah ya ce mana wa in tasbiru watattaku la ya durrukun kai shay'a Allah ya ce in kun yi hakuri kan ɗa’a kuka tsare tsoron Allah duk makircin da suka muku duk makircin da suka shirya muku Allah ya ce ba zai yi tasiri ba dukkan kantar wa in tasbiru watattaku. in kun yi hakuri wajen riko da addini kun yi haƙuri wajen bin Allah kun yi haƙuri wajen kauce masaba ma Allah wata tattaku kun zan masu tsoron Allah Allah ce kai yadurrukum sha'i a Allah ce kaidin su ba zai cutar da ku da komai ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba mu yi kokari ka rike addinin ka ka sani abokan gabanka suna farautar su kwace wannan addini ta hannunka su raba ka da addini domin sun san shi ne rabonka madawwami duniya da lahira sun san shi ne rabonka madawwami duniya da lahira ka tsaya ka yi aiki don kare musulunci ka tsaya ka yi aiki don kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abin da da yawa mutane ba su fahimta ba shi ba da kariya wa addini ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin lazimin imaninka yana daga cikin lazimin imaninka duk wanda zai taba maka addininka duk wanda zai taba maka annabinka duk wanda zai taba maka aqidarka ai babu kuma sauran kara tsakanin kashi babu wadda zai taba maka addininka wadda zai aibanta maka addininka ya aibanta maka annabinka me ya saura na cin mutuncinka da bai yi ba akwai babu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man asabatu musiba falyadkur musibatahu annabi ce duwar wanda wata musifa ta same shi inda gidanka da 'ya'yanka da dukiyarka duka rana ɗaya suka haɗu suka ƙone Allah ya sauwaje annabi ya ce ka tuna masifar rasa ne da kai fa inna ha da masai annabi ya ce rasa ne da kai ya fi kowace musifa da za ta gani a duniya alaihi salatu wasu Allah a cikin alkur'ani yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الله يقول يا أيها النبي يا أيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا mun aiko ka ne ka zan mai ba da shaida akan al'ummar wa mubashiran ka zan mai bishara ma waɗanda suka yi ɗa'a ma Allah wa naziran ka zan mai gargaɗi da jan kunne ma waɗanda suka kafirce suka juya baya ma Allah litu'minu billahi Allah ce ku kuma mun aiko shi ne don ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzonsa wa ruhu, ku girmama shi ku mutunta shi ku taimake shi wa ruhu, ku kimanta al'amarinsa وسبحوه بكرة وأسيلة ويتسبيه قال الله ساتيا جمالك فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه الذين آمنوا به الذي وأن سكي إيماني بالشيء إيماني بالكسية وعذروه suka girmama shi suke imanta shi wa nasaruhu suke taimakonsa taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shine ba da kariya ma addini ba da kariya ma sunnar annabi sallallahu alaihi sallam ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wata rana na na aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa Sallam lokacin da Allah ya saukar da ayar halatta mishi hatta matar da ta ce tana son shi ta ba da kanta wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lil idan mace ta zo ta ce ma annabi na baka kaina kyauta Allah ya ce ma annabi in ka ji kana so kawai a nuna mata daki aure yayi sai mata suka dinga zuwa wannan sai ka zo ta ce annabi na baka kaina to na na Aisha take sai wannan abun yake motsa mun kishi na yace da wata ta zo ta faɗa a gaba sai ya ce o oh, yanzu ko kunya babu kina mace ki zo gaba da gaba iri iri ba ma ki ce kina son shi ba kin ba da kanki kyauta ba ko sadaki Allah sai ce turji man ta sha umin hunna wa tuwi ilaika man ta sha wa man gaita mimman azalta fala junaha Nana na ta ce gaskiya akwai zubar da aji a cikin abu Allah sai ya ce turji man ta sha'u min hunna wacce ce ta ba da kanta in ba ta maka ba ka jinkirtar da ita ka ba ta haƙuri wa tu'uwi ilai ka man ta sha wadda ta maka a ba ta ɗaki a yi zaman aure wa ta gaita mimman man azalta in kuma da ka ce ba ka so yanzu ka kana so ita ma ka dawo da ita nana aisha ta ce ma ara rabbaka illa bisari fi hawa ta ce na lura kai duk abin da zai taba ka Allah sai ya ta ce na lura ma ara rabbaka illa yusari bi ka kai duk abin da ya shafe ka take ubangiji yake shiga ya tsaya ka fada shi manzan Allah ubangiji ma in ka taba shi baya bai me da ka yi da wadda ya zagi annabinka babu da me zai burge ka da ne zai burge ka wallahi tallahi ba wallahi tallahi ba wallahi in ka san ciwon kanka ba abin da wadda ya zaki annabi zai burge ka da shi da ne zai burge ka babu iya abin da na sani arma iya abin da na sani zamana da kai abin da na san kafi iyawa a rayuwanka alkur'ani to wadda ya zaki alkur'ani ne da kai shi zai zaji zagi kai ne da shi da ne zai buge ka me zai baka iya abin da kai za ka iya yi a matsayinka duk wanda ya nuna gabarsa da ƙiyayarsa da addininka ko da annabinka to abu na farko ka nuna kyama ga shi ka nuna kyama ga salonsa ka nuna kyama maharkokinsa duk abin da ka san da ka yi yame da shi baya ka yi yame da shi baya in kana da dama na durkusar da tattalin arzikin ba ka durkusar da shi babu abinda babu abinda babu abinda wanda zai zagi annabi ka zai kurje ka sai dai in an yi rashin an aihuwa annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim annabi ya fi babanka ya fi mamanka ya fi kowa annabi ya fi kowa saboda kowane musulmi ya san gasa da Allah ya nishi ya san makiyan musulunci abinda suke farauta a gunsa addini su raba shi da addini ya san salo-salo da ake fitowa da shi domin raba shi da addini da ruhin addini ya san duk wanda zai raba shi da addini ba masoyinsa ba ne kowa da uba ne a ƙur'ani Allah ya ce in dai suka kyamaci imani da addini Allah ya ce ka yi baya baya da harkar su jama'a mun fahimta wannan shi ne abin da kai za ka iya yi shi ne abin da ni zan iya yi in yi bayani akan annabi na ƙimarsa darajarsa kuma ya riga ya sha gabanku ya riga ya sha kan su ruhu fakar nasara kullum Allah ce in duk kun ce ba za su taimaki manzo Allah Allah ce ni na taimake shi an gama ko ba gama ba an gama an gama an gama saboda kowane musulmi kowane musulmi ya sani cewa abin da ke kansa dole tsaya ya yi aiki don addininsa don girma ma addininsa don kare addininsa dole ba da kariya ma annabinsa dole ba da kariya ma addininsa dole ba da kariya ma alkur'ani dole ba da kariya ma suna ta annabi sallallahu alaihi iya abin da zai iya iya abin da zai iya kuma a matakin mu iya abin da zamu iya kenan to mu ƙara godiya ba akan ni'ima da Allah ya mana na musulunci mu ƙara godiya ma Allah akan ni'ima da Allah ya mana na musulunci mu ƙara godiya ma Allah akan ni'ima ta sunna da Allah ya mana mu ƙara godiya ma Allah akan ni'ima ta tarbiyya da muka samu na asiri Allah ya ba mu ka'ida na yadda ya kamata musulmi ya rayu yadda ya kamata musulmi ya yi walwala yadda ya kamata musulmi ya gudanar da tsarin rayuwar kar mu fita a wannan tsari kar mu fita a wannan tsari kullum kullum kullum yana daga cikin ababen da suke yi wadda shine suke so su dora musulmai a kai su yi wani abu da za su tunzura ku kuma kume da kanku baya jama'a mun fahimta yana daga cikin talauci dole ne ka nuna jin ta kai tsinka dole ne ka mai da martani amma ta hanyar da ta dace ba kuma yadda duniya za ta tafi lafiya dole sai da musulmai dole sai da musulmai duk abinda musulmai suka ɗaga hannunsu dole a san sun ɗaga hannunsu dole a san sun daga hannunsu Allah ya muku albarka Allah ya sa albarka cikin waɗannan kalmomi da muka ambata insha Allah ranar litinin da mu koma tafsirin alkur'ani a nan mu na 19 laraba mai zuwa insha Allah za mu dawo mu ci gaba da tafsiri yana Allah ya kara ma rayuwar mu albarka Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh, akwai